Wata hatsaniya da ta tashi a titin Ahmadu Bello daura da kasuwar Terminus a tsakiyar birnin Jos ta yi sanadin rasa dukiyoyi Bayanan da na tattaro na nuni da cewa rigimar ta tashi ne bayan da masu zanga-zangar NSAS suka nemi yin shinge don gudanar da zanga-zangar a wata mahada da ta ratsa kasuwar da wasu muhimman sassan hulɗar kasuwanci a kan titin Amadu Bello. Yayin da na tunkari wurin da lamarin ke aukuwa na hangi hayaki ya turnike, mutane kuma sun rurrufe shaguna suna guje-gujen ficewa daga kasuwar. Na zanta da wasu ta wayar tarho. Tijjani Bala Magowar. Asalin dai matsalan dama masu wayannan zanga-zanga na ne da suka taso suna zuwa dai wajen Ahmadu Bello dai to sai abin da ya fara zaman wani abu da haka aka fara jife-jife. Akwai kone-kone da ni na gani a wurin ya lamarin yake. Yanzu hakan na daidai Jaiz Bank ne ga motoci guda biyu suna kone a wurin. Daidai mobil kuma wurin gaban Eco Bank ga motoci guda biyu suna kone a wurin. A matsayin mu na taso mun yi kokari ya kokari dai mun kakkare dukiyoyin mutane a wurin gaba daya. Daidai wanda suka fi karfin mu daga gefe kamun zo wurin shi na aka sama suka kokona motocin mutane a yanzu kan alhamdulillahi komai dai ba komai ya laba ga security amma tare da su komai da komai dai gare gare mutane a sai a wurin kuma hmm. ga security amma dai ba wani abu sunana Ado Sani Musa abin da na gani shine na zo ta daidai Jaiz Bank daidai junction din dai eh. na zo na tsaya a shagon wani muna magana da shi muka ga wasu sun zo za su yi protest za su sta za su mountain checking point a wajen hmm. yaran da suke wajen suke sai da suka ce su ba za a yi protest a nan ba nan ba wajen protest ne kasuwa ne to shi shikenan sai rikici ya balle su da su sai jefa jefa ya fara shikenan kuma sai rikici ya balle aka fara jefa jefa ana ta fasa motocin mutane aka fara sa wuta ana an kokona motocin wasu yanzu kamar Jaiz Bank duk an faffasa musu glasses din su mm-hmm. other banks ma da sauran shops haka masu glass a duk an faffasa musu glasses din su so abin ya zo ya fara zama kuma wani iri ya zama ma ba magana protest bane sai ya dawo yana nema ya juya kaman saboda yanda dai plateau take mm. sai ya zama ana attacking din mutane kuma ita ko Amina Ahmad wacce ta samu kanta a wurin hatsaniyar ta ce ta tsere da kyar amma an buga mata mota. Motocin da suke zuwa kuma ya sai suna reversing kawai so those ones that are reversing is one of them that wanda, my car Wato wanda yake eh. dawowa da baya. Ni ma am trying to escape gwamma da mu ko na tsayar da shi. Kwamishinan yada labarai da sadarwa a jihar Plateau Mr. Dan Manjan ya ce. Eh, yanzu haka yadda nake magana mun riga mun aiki jami'an tsaro zuwa gurin kuma suna ya kokari domin su kwantar da wannan hasamiyar da ta taso rigima idan ta taso baka san yadda za ta karasa ba waɗannan matasan da suka faro suka fara wannan abu su daina amma duk wanda yake da hannu ko a wani bangare yake idan daina in ba aka ba a hukuma za ta yi za ta dauki mataki a kansa a yanzu haka dai komai ya daidaita amma mutane na zaman ɗarɗar saboda rashin sanin abin da ka iya biyo baya in har hukumomi ba su ɗau matakan da suka dace ba Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.